E wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma ya waje bai sani kada ka je sai an je kiyama Allah ya kiyaye mu a je a tarar da wata lam'a ko wata gaba a cikin sallarka in sallah bata sha ba a ranar alkiyama ana cikin matsala sannan kuma shi addinin na Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin gwagwarmayar da bai sha ba alaihi salatu wasalam dan addinin nan ya zo mana cikin sauki mu same shi kuma addinin nan ya zo mana komai na ilmansa ya zo mana ba ka da wani uzuri da zaka je kiyama ka ce ai mas'ala ta tsarki baka san kaza baka san kaza ba to me ya hana ka je ka nemi sani akwai wata wani abu da zamu lura da shi shine a wankan janaba yan uwa wato shi wankan janaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna tahta kulli sha'aratin janaba inna tahta kulli sha'aratin janabatan akwai janaba a ƙarƙashin kowane gashi duk gashin da ke jikinka akwai in janaba ta kama ka to akwai janaba a sa sai ce to kamar an ce to ya za a kenan sai ce faksilu sha'ara ku wanke gashi wa an bishirata ku tsaftace fata ku wanke gashi daga nan malamai sai suka gano tunda ya ce ku wanke abinda ake cewa wankewa shine zuba ruwa tare da dirzawa to wannan sai yake nuna cewa kafdin jikinka tun daga kanka har zuwa kafarka ko ina sai ka zuba ruwa a gurin sai ka dirza ko ina sai ka zuba ruwa kuma sai an dirza shi shine ma'anan gusulu faksulu sharadan duk jikin ɗan adam kofofin gashi ne ga suna sau da haka kakkazaci kawai da ka zuba kayi wanka ka dan wawanke inda ka so ka kwara ruwa a jikinka ka zaci kayi wankan janaba a wannan dai ka watsa ruwa na jin sanyi amma wankan janaba ko inda hannunka baya zuwa ne to sai ka sami yanki sai ka samu tsumma wanda yake mai wato mai kyau sai ka same shi sai kana dirza bayanka da shi inda hannunka ba zai kai ba sai ka sa shi in ka zuba ruwan kana dirzawa kana dirzawa sannan ƙasan duburarka sai ka ita ma sai ka sa ruwa ka wanke gurin domin nan ma akwai gashi sai ka sa hannunka ka wanke gurin ko ina a jikinka sai ka sa ruwa ka abu inda ba zai hannunka ba zai kai ba in hannunka zai iya haɗewa kai haka haɗe su ka dirza to in ba zai haɗu ba to sai ka samu dasta wadda take mai kyau ka jiƙa ta da ruwa kana dirzawa mu kula da hatta cikin hanci sai ka sa ruwa kana sai ka sa hannunka bayan ka zuba ruwa sai ka sa kana dirza domin akwai gashi a ciki yana fitowa to wannan sai mun lura da wannan a cikin wankan janaba kada mu je muna ɗaukan cewa wankan janaba muke nan kwa wankan janaba mu baya ingantuwa idan bai ingantu ba alwala mu bata ingantu ba idan bata ingantu ba sallan mu bata ingantu ba idan sallan mu bata ingantu ba addinin mu wata gaba a ciki an datse ta farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da shi ranar kiyama sallah ne idan sallah ta sha shauran al'amura Allah yana iya yin afuwa a kyala mutum amma idan ba ta sha ba kam Allah baraka wa ta'ala ya kiyaye mu ya tsare mu albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi